تملكون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها وآبائكم ما أنزل الله بنا من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه أمرا وأما الآخر فيسقي

فأتاه الشيطان ذكر ربه فلبث يخرجه تسع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبعين عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أفراد أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع لعلي لعلي إلى الناس لعلهم يعلمون الحمد لله رب العالمين صلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tabbas ga wata ramadan haka ne ko? ko na rage mana yau tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara Allah madaukin sarki ya sake tsara mu wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba tafsir alkur'ani mai girma cikin suratul yusuf muna fatan allah ya dakar da mu kare mu fada cikin kuskure kuma ya sanya abin da karanta kun ji a gare mu ba hujja akan ba a karatu da ya gabata mun yi bayani cewar annabi yusuf alaihi salam ya shiga kurkuku tare da wasu samari guda biyu wanda suka ji daɗin zama da shi suka yi mai zaton cewa mutumin kirki ne suka yi mafarki har suka zo gurinsa neman fassarar mafarki annabi su fa'arai musulam bai shiga fassarar mafarkin take ba sai amfani da wannan dama domin ya shigar musu da tauhidi domin shi ne abu mafi muhimmancin a rayuwar kowane ɗan adam ya musu shimfiɗa ya gaya musu daga inda ya taho yanayin mutanen garin da ya baro yadda suke kafin cewa allah madawacin sarki ya gaya musu yadda allah ya masa baiwa yake samun wahayi daga allah subhanahu wa ta'ala har ma ya nuna musu yar mu'jizar da Allah ya da sarki ya ba bashi na cewar duk abincin da za su ci sai ya gaya musu kalan abinci ya gaya musu cewa shi annabi ne kuma ya bi ta farkin iyaye da kakanni waɗanda suke annabawa annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub daga nan sai ya fara musu kira zuwa addinin musulunci Allah ya ce ya sahibai sijin yana hakaito maganar annabi Yusuf alayhi salam ya sahibai sijin ya ku abokan zamana guda biyu na gidan yaji ina tambayar a arbabun mutafarriqun alkhair abillahu alwahid alqahhar shin iyayen giji barkatai alloli barkatai ga gunki ga rana ga wata ga taurari ga aljanu duwannan mutane suna bauta musu irin wannan iyayen giji barkatai su suka fi alkhairi ne amillahul wahidu alqaha ko kuma Allah kadai mahalicin kowa alqahar wanda ya babakere kan kowa wanda yake da ƙarfi da iko kan kowa annabi yusuf alaihi salam anan yana nuna musu cewa irin abubuwa da suka shahara ana bautata musu a irin garin da suke zama har ma da cikin irin tije kurkukun da suke zama ba su ne abubuwan bauta na gaske me yasa domin sunaye kawai aka samu su na alloli amma siffofi da kwaliti na allolin duka ba su daidai da mutumin da yake cin albasa albasa yake ci amma an ka tambaye shi mai yake ci sai ya ce nama yake ci yana cin albasa in ka ce da shi mai yake ci sai ya ce nama yake ci mutumin yana cin nama bai cin nama ya dai sa wa albasa suna nama na masu abu nuna سميتموها سلطان إن الحكم إلا ma nuna min duni abubuwa da kuke bautatawa kuma baya Allah illa an sammaytumuha antum wa aba'ukum sunaye ne kawai kuka sa musu cewar iyayen giji ne alloli ne da ku da iyaye da kakanni amma ba su da kwalitin alloli da gaske ma an Allah biha min sultan kuma Allah madaukin sarki bai saukar da wata hujja wani dalili babbara akan ingancin bautan waɗannan gumaka ba sai ce inin hukumu illa lillah yake dukkan hukunci ba ke da makomarsu ga Allah madaukakin sarki Allah shine mai hukunci abin da ya hukunta shi ne hukunci wannan bai nuna cewa mutane ba sa hukunci bai nuna cewa alkali bai hukunci bai nuna cewa mai gida bai hukunci a cikin gidansa amma duk wani hukunci da ta sani a doron ƙasa na kotu ne na mai gida ne na wane ne ba su makomar makomarsu da Allah yana ƙarƙashin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa duk inda musulmi yake ko da garin yana da constitution zai yi aiki da constitution din amma kuma constitution din yana karkashin ma yana karkashin alqur'ani mai girma constitution ne Allah subhanahu wataala ma'ana alqur'ani shine al almuhaimin shine mai lura da dukkan hukuncin hukuncin na duniya baki daya duk wani hukuncin da ya dace da shi a karba ya aiki shi wanda ya karo da shi a jefar da shi wannan shine rayuwar musulmi muna fata ana gane wannan wannan kuma bai hana ya zanto idan mutane suka yi kungiya su yi constitution ko kuma idan mutane suka samu wata ƙasa su yi wa ƙasar constitution kundin tsarin rayuwa an ba da damar wannan adil musulunci ya yi saboda shi alkur'ani mai girma ai bai zo da tafasi filla filla abubuwa da suke bukata na rayuwa shi kawai ka'ida ce kulliya ta baki haya. wanda yake komai sai an dora akan kelin alkur'ani zai karba zai karba sai a aiki shi in bai karba sai a yi wurge shi babban misali ne abin da ya shafi moro road page na gari ba kida sai aka zo aka sa a constitution cewa za a yi round about idan mutum yana cikin round about din nan shi yake da haƙƙi wanda ya taho zai shigo round about shi zai tsaya ne mai ran abatin ran abatin wuce kuna ko wanda yake cike wuce kuna wannan constitution ya nuna haka in kana saudiya za ka gama a rubuta al-asbariya su liman bi dakhilin nuru wanda yake cikin ran abatin shi yake da haƙƙi wannan yana cikin alƙur'ani mai girma ko kuma dokar ƙasa ta sa cewa duk mutumin da zai hau babar dole ya sa hula hular fadi helmet wannan an yi da domin ya kare mutane daga haɗari yana da kyau ko bai da kyau maslaha ce wannan a cikin alkur'ani akwai idan ka zo junction za a sa masa wuta guda uku akwai yellow akwai green akwai red ko idan red ya nuna maka ka tsaya idan girin ya nuna masa ta wuce haka ne ko akwai wannan cikin alkur'ani to shi kana mutum kuma dan tsara sai ya fito shi innal hukmu illa lillah duk abin da ba a cikin alkur'ani shi kana ba za a amfani shi wannan sai fice wannan ya koma khawarij an gane ko sai fice ya koma mai khawarij daga nan boko haram suka samu asali ko mai haramun ne kai in al-hukmu illa lillah shi yasa lokacin da kawari suka balle daga sojoji rundunar ali radiyallahu anhu suka kafarta ali suka kafarta wato suka kafarta ainihin sojojin ali suka ware wani bangare wani guri da ake ce masa harura suka keɓe shi kansu kamar wani daji haka suna bautar Allah ga tsananin sallah ga tsananin azumi ga tsauri sosai wajen addini amma kuma ba su rance addini ba Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da yake fakihi ne sosai ya je wurin su ya ji ya same su yace da su goyi me yasa suka bace ne kuka fita daga cikin mutanen Ali radiyallahu ta'ala da suka ce suna da matsaloli kamar haka abu na farko lokacin da ake mutuwa tsakanin Ali radiyallahu anhu da Muawiya da aka zo aka su shi a dakatar da rigima sai suka ce a aiko da mutane biyu a samu mutum daya daga rundunar Ali radiyallahu anhu a samu mutum daya daga rundunar Muawiya radiyallahu anhu su zo su haɗu a yi hukunci an gane ko sai suka ce su hakan da jihar wala hukuma tsari ba ya sanya mutane abu musa da ashari da abdullahi ibn amir ibn as ya sanya mutane su zo su yi hukunci alhali babu da hukunci da Allah in al-hukmu illa na kalimatu haqqin urida biha ba suka ce abu na farko kenan abdullahi na ba yi shi ne ai wannan ba daidai ba ne fahimtar ba daidai ba ce ya ce ai a cikin alkur'ani mai girma allah madaukakin sarki ya sanya mutane ke hukunci idan ma'aurata guda biyu suka samu saɓani ba allah ya ce wani kasu shafafa bai ne ma fa ba'adu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ba allah kada kai ne sa mutane ke hukunci ba ne. cikin wanda ake banza a za a kuma ila a wajen farauta Allah ya ce Allah ya ce ne ma da wa'akin minko wancan a cikin da ma'ida يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب لما الله هو يفكر قياسا يا متى ما سوتوش yace to menene matsala ta biyu suka ce matsala ta biyu ya yaƙi rundunar aisha radiyallahu anha a ma'arakatul zaman amma kuma ba a da ganima ba a gane saboda sun kawari kamar boko suna yakan mutane suna kwasan dukiyoyin zuma suna suna lalata su suna kuna musu gidaje wai me yasa ne kwashi ganima ba kuma bai kama matan a matsayin bayi ba matan su ne na shawar da da an ha shi ne abdullahi gaba zai ce musu yanzu ku za ku iya kama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce baiwa ce a matsayin matar ku je kuna abubuwa da ita yadda ake yi da bai da ku yanki alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana lakum awala an tanki tankihu azwajahu min ba'dihi abadan إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه والله لا يستحي من الحق daga nan abdullahi bin abbas ya kwashi da yawa daga cikin su sai ka dawo sauran kuma su ci gaba da fatan su da sauran su saboda haka irin hukumu illa lillah dukkan hukunci ba ta dani Allah ne da wajen hukuncin Allah shi ke supervising dukkan wani hukunci da duniya amma bai hana mutane su yi wa kansu kansu su ba wallahu a'lam yace amara Allah ta'budu illa iyyah shi Allah madaukakin sarki yayi umarni cewar kada ku bauta sawa kowa face shi kadai zalika dinu alqayyim wannan shine addini madaidaici madaidaici wannan shine tafarki na kwarai walakin na aksaran nas la ya'lamu amma yawancin mutane ba su sani ba annabi yusuf alaihi salam ya gama shigar musu da tauhidi wannan shi ne komai muhimmanci sun yi tambaya ne a kan fassarar mafarki shi kuma yana ganin akwai abin da fi wannan muhimmanci shi da su karbi addinin musulunci kare ta Allah subhanahu Ta'ala da bauta wannan kuma darasi ne ga duk wani mai kira zuwa ga Allah ya zanto farkon abin da za ka kula da shi da tauri a cikin da yake ba musulmi bari kana son ka gayyace shi zuwa addinin musulunci babu ruwanka da ka ce mishi giya haraban ne kasa haraban ne zina haraban ne duk wannan ba bukata malamai sun yarda cewar idan ka tarar da mutum yana shan giya kuma ya yarda zai karbi addinin musulunci amma zai ci gaba da shan giyar ba, ka ce mishi shi in za ka sha randa ɗaya kudin ka sha da dai shigo tukuta in ya shigo a hankali a hankali kuma zai bari hadisi ya inganta cikin sahihin muslim daga riwayar Aisha radiyallahu anha take cewa farkon abin da Allah ya fara saukarwa a marhala makiyya shi da abin da ya shafi tauri mutane su karya ta Allah da ita shekara goma sha uku na da manzo Allah ya yi a can tauhidi ne kawai sai da aka zo madina musulunci ya yi ƙarfi sannan aka fara shigowa da hukunce-hukunce kar ku yi sata kar ku yi zina kar ku yi ƙarya kar ku yi ha'inci da dai sauransu aisha take cewa dan da farkon abin da ya fara sauka da nazara awwala ma nazar la al khamra abada la al khamra da qala an nasu lan nada al-khamra abada dan da farkon abin da ya fara sauka mutane kar ku sha giya za su ce mu ba za mu bar giya kar ku jira, mu ba za mu bar zina ba kar ku zaka mu ba za mu bar sata amma a fara tusa musu tauhidi idan tauhidi yi karfi cikin zuciya ba ma zai kama ka wani ba da kansa zai bar duwa da abubuwa ba gida na ya sahibai sirri amma ahadukuma fi rabbahu وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من قضي الأمر الذي فيه تستهزئان an zo fasarar mafarki ya fahi bayin siji ya abokan zama na guda biyu na kurku amma a haɗu kuma amma ɗayanku mutum biyu da suka mafarki aiko ya ce amma a haɗu kuma amma ɗayanku a mafarkinsa fassarar mafarkinsa ba ya rabbahu khamra shi wannan ba zai daɗe ba a kurkuku wanzu malaman tafsiri suka ce zai yi kwana uku ne kawai sun kurkuku sannan zai fita in ya fita kuma zai koma bakin aikinsa menene aikinsa shi ne dinga shiryawa sarki giya daga inabi yana bashi yana sha dama mun ce muku sarkin ba musulmi ba kuma mashayi ne ko amma ahadukuma yasti rabbahu khabra amma ɗayan ku zai fita daga prison zai yi kwana uku bayan kwana uku nan zai fita daga prison sannan ya ci gaba da aikinsa na shayar da mai gidansa giya kina shi wannan a tsarin zaman prison shi ana kiransa a waiting fire an gane ko domin mazauna farjin kashi biyu ne akwai masu zaman girin shari'a su da awaitin saya akwai kuma ɗaurarru wanda aka riga aka ɗaure su su an gama hukunci su ne convict aka ne kuma da su ne convict a tsarin wato zaman mutane a kurkuku shi a wajen su yi. yana zama gina shari'a ne kuma shari'ar ba a rikewa ake yi iyaka ka ga mutum ya zauna sati daya sati biyu wata daya an gama shari'a shi kenan ya fita wanda kuma aka ga cewa zai tsawon lokaci ba za a gama shari'ar da wuri ba zai kai wata uku wata biyar me ake yi sai a bada da ka domin a constitution da ƙasa shi wannan ba mai laifi bane har sai an tabbar an gama bincike an tabbatar cewa ya yi laifin sai a ɗaure shi sai zauna gidan kuku amma yana zama kiran shari'a shari'a ta wanke shi a constitution ta tabbatar cewa shi a nan ba mai laifi ba ne har sai an tabbatar cewa shi mai laifi kuma shi yasa ba sa daɗewa a zama su na kurkuku in kuma wanda zai daɗe ne ya ake yi sai a ba shi duk duniya haka lamari amma fa banda Najeriya duk duniya ba haka lamarin yake banda ina banda Najeriya wallahi mun zauna tare da wani bawan Allah In inyamiri ne ba zai shi ejiki na shi na ala tuhumar sa da robiri ne sai da ya shekara ɗaiɗai har goma sha uku maganar tana kotu ba a gama ba an gane shi kuma ba a ba shi beli ba kuma offense ɗinsa is belin ai babu wani offense babu wani laifin da bai da beli duk wani laifin da ka hatta treason da felony yana da beli samantar mutumin nan bayan shekara goma sha uku haka ya zai mutu ya mutu a cikin prison a gane ba mai adalci ba kuma yanzu muna da 'yan kurkuku duk faɗin Najeriya duk prison din Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa akwai masu zaman kurkuku mutum dubu sittin da takwas kusan dai dubu saba'in kusan mutum dubu saba'in su suke zama a tsaye a cikin dubu saba'in ɗin nan 66% kashi 66 dukkan su a wajen trial masu gidan shari'a wannan na farko kaga rashin amfaninsa waɗanda suke wurin an cutar da su kenan sai ka wajen shekara goma shekara biyar shekara bakwai idan aka zo aka yi shari'a aka tabbatar baka da laifin a ta a shekara cikin kenan ba baka da laifin bayan shekara bakwai ai an cuce ka a tafi ta bayan shekara bakwai shekara goma sa sai kai baka da laifin jeka. wannan ne kira sannan na biyu duk gwamnatin da suke da basira suke da hikima suke kulawa da tattalin arzikin ƙasa to ka tara mutanen mutanen ƙasa ka tura su a kurkuku kuma ka ɗauki nauyin abincinsu wa yake ci da zai ka shayar da su gwamnati ana lissafi kwana-kwanan bayan da aka fito da wata ƙididdiga interior minister yake cewa sun gama lissafi sun tura wa national assembly abinda ya kamata kowane ilmi ya ci a wuni shi da dubu goma sha dubu goma sha hudu yanzu dubu goma sha hudu na kwana daya kayan 70,000 na masu lissafi dubu goma sha hudu kayan 70,000 an sa akwai masu hanta da nawa zai ta? miliyan nawa zai ta? eh 900 ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin su kwana ɗaya ne ba waɗanda suke prison abinda suke ci kwana ɗaya da ce biliyan ɗaya wata ɗaya ba biliyan talatin shekara ɗaya ba biliyan biliyan ɗari uku da sittin to ƙasar da su san muhimmancin tattalin arziki da za ka ɗora mutane a prison kana ci da su kana shayar da su kuma babu wani return babu abin da yake dawo maka ba ƙasashen da suka waye sosai na farko atm din a watan trial din ba sa zama a prison sannan convict 'yan kaɗan da suke zama a prison da ba a barin su hana sai a yi musu ma'aikata wayansu a kai su wajen sana'ar takalmi waɗansu wajen kwamfuta dole abin da za a yi kawo wa gwamnati masu amfani waɗansu gona ake zuwa a buɗe ma keke sosai a kai suna aikin noma ana fitowa da mutane shinkafa ko da shekarar ta ce nan nan nijar mun zauna da wani a sayar ba birnin ba mun zauna da wani a sayar sunan shi idris kuma ya mutu ina wannan rigima da aka yi aka zo aka kashe mutane to yana cikin wanda suka mutu a wannan gurin su mutumin nijar ne shi bai masu riba yana zaune abin sa aka gayyato shi aka ce zo za a yi bincike da aka yi bincike kawai za ka ga wani inyamir ya tura wani kudi cikin akawuntin sa shi bai zini aka ce ba kudin gaskiya ba ne aka rike shi a wuri yayyayi ya fita ya kasa karshen ta kuma ya mutu a wurin to yake cewa su a nijar a wajen tsaya idan mutum yana zaman gidan shara to da safe da safe abin da ake sai a fito da prisoners ɗin duka a cikin su a ce ku je ku nema iyalan ku abinci kowa ya je ya nemi abinci da kansa ya je ya yi kasuwanci ya je ya yi dako ya je ya yi noma da abin da ya yi daga karfe tara da safe har zuwa karfe shida na yamma ya samu wani abu ya kai wa iyalansa sannan kuma ya dawo da kansa kurkuk kaga jiri Najeriya ko? Ai wani yana cewa yanzu a ah, shi ya fito ba zai kara dawa ba. So gwamnati ce kafin su yi wannan sun gama tsarin su baki daya ba inda za ta fi. sun gama tsarin su babu yadda za a yi kan irin su amma sai dai ɗan Najeriya na gurin dole sai ya tsaye ya أي حال amma a السجن kuma أحدكما فيسقي ربه خبرا wannan mutumin da aka ce da shi zai shayar da mai gidan sakiya mana shi ne wanda zai fita za a wanke shi da yi laifi ba zai fita ba shi ya sa wa sarki guba abincinsa ba sai ce wa amman akhar amma ɗayan fa yuslab shi kam za a je a giciye shi za a tsire shi fa ta'kulu ruwa bi ra'sihi zai mutu a gicciye sannan kuma ba za a ɗauke shi a haɗa kabari a sa shi ba a za a bar shi a gurin zai ribe har tsuntsaye suna zuwa suna cin naman kasa. in ji wa in ji annabi yusuf alaihi salam ya yi sassaran mafarki mecece hikimar annabi yusuf alaihi salam ya ce amma kuma wa amma al amma ɗayan ku amma ɗayan alhali sun biyu kawai ya san wane ne za a giciye shi ya san wane ne za a wanke shi ya fita ya ci gaba da aikinsa amma sai ya koyi ya ce ɗayan ku wato kowanne ne ma a cikin zai fita kowanne ne ma a cikin ku za a giciye shi kuma zai mutu annabi yusuf alaihi salam sai ya koyi wannan don me dan kai ya gaya wa wanda yake da matsalar hankalinka ya tashi ya kasa zama wani ma suka shi wannan sai ya mutu kafin a kashe shi annabi yusuf alaihi salam sai ya koyi to marar da haka lokacin da ya gama fassara mafarki ba su suka zo suka ce sai mafarki ba ya gama musu fassara mafarki ba daya sai suka cewa akwai haɗari fa yuslam fa ta'kulu khayru min ra'sihi wannan akwai haɗi sai suka ce sun fasa ba mafarki ba suka ce ya yusuf wasa fa muke yi ba mafarki ba shi ne ce ne tafiya ya ce ko kun yi mafarki ba kun yi mafarki ba wannan abin da suka yi mun dai an riga an yanke hukuncin sa ku ne neman fasawa kuma an ba ku fasawa kuma wannan abin da rage muku ko kun yi mafarki ko ba ku yi mafarki ba dole sai ya faru a nan an samu hadisi cikin musulun ahmad wanda yake karfafa wannan magana cewar mafarki idan ka yi mafarki idan har baka nemi bayani ba baka nemi fasara ba to ta yi mafarkin da zai haifuwa ba zai faru da gaske ba amma masu ka wajen malami ko mai fassara har ya fassara maka to abin da ya fassara maka ɗan nan matuƙar ya fassara daidai ba ƙarya yi ba to abin zai faru maza Allah yake cewa ar-ru'ya ala rajulin qa'id mafarkin da mutum yi tana iya gushewa daga gare shi ba da dai ya faru ba ma ran tu'afa ما في أربعة فصلة فإذا عبرت وضعت هذا اللون يسد عن الفصلة ما قال فيه دول السياحة أقام ما يعلم يقضى أكالا إيه؟ أقال ربك يا رجال يقول أنت بقول نعم. وقال للذي واذكرني عند ربك فأنفاه الشيطان shi kenan an fassara musu mafarki mafarkin ya fara tabbata shi wanda aka ce zai fita ya ci gaba da shayar da mai gidansa giya shi ne wanda ya ce inni a rani a asiru hamra na gani a cikin mafarki na tatsar giya shi kuma wanda aka ce za a gice shi zai mutu kuma tsuntsaye za su ci naman kansa shi ne wanda ya ce inni a rani a asiru hamra فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه yadda annabi yusuf alaihi salam ya fassara wannan mafarki ba a jima ba sai lokacin fitan wannan ne shi ka shayar da biya kenan aka tabbatar cewar ba shi ne wanda ya yi hunkurin sanya guba a cikin abin shan sarki ba za ka kira shi aka ce ya zai zai lokacin da aka ce ya zo ya fita sai annabi yusuf alaihi salam ya raka shi har zuwa bakin kofa a san ba zai fita ba na mayar wanda an kama kan ziyara su za ka taraka su zuwa dai iyakar ta shi kenan sai ka an ta sauran bayan ana tafi ke sai ka koma su shi sai ya raka shi har zuwa sun kofa to a nan ne ya samu damar biya masa magana da shi wanda yake kurkuku hatta daman magana yadda kake so ba ba ka daman ba ba za ba idan har mutum ya zo gurin ka za ka yi magana da shi to za ka ga a mu da da suna fi a kan zama ma a wa ana tuhu maka da terrorism in ga maka za ka sami kaga za a turo maka za a turo maka da ewola yiwa ma ɗebo biyu za a turo maka da amsquash yana tare da kai da bindigar daga za a turo maka da police za a turo maka da sx za a turo maka da soja duka baki da duka haka za su zo su rabu biyu ba dama kai wata hirar kirki to annabi yusuf alaihi salam sai ya fito ya raka shi garin raka shi dan sai ya dan sashi mutanen sai ya isar maka da sako shi da Allah ya ce wa qala sai ya ce illabi wannan annahu nafin min huma da annabi Yusuf alaihi salam ya ce da wanda ya tabbatar cewa zai fita daga cikin su wannan ana nesa a labari shi ne zato ko sunan ba zato ba bane ƙa'ida ce ta larabci duk inda ka samu wannan kuma ka samu anna to shi ke nan ana nufin ya ƙi ne kawai ai wa ƙala yusuf lillazi tayaqqana yaqinan aw tayaqqunan annahu najim min at-tijri min kuma sai yace da wanda ya tabbatar cewa zai fita har ma ya raka shi zuwa bakin kofa sai ce da shi a tarce uzkurni inda rabbi uzkurni inda rabbi idan ka je wajen mai gidanka rabbik ana nufin wa ba wani nufin Allah ba ba a rabbi ka ana nufin za mu zo kan wannan matsalar mai tsayi ya halarta a kira mutum lord ko kuma rab ha masu zuwa kotu suna ji my lord my lord buya a zama ɗaya kawai sai ce my lord my lord wani zai so hamsin ta shi mai matsayin sa addinin musulunci sai ce masa uzkurni inda rabbik idan ka je wajen mai gida wajen sarki ko wazirin gari ina roƙonka ka tunatar da shi ne ka tunatar da shi zama na a kudu ta yi goya manta sun shekara da shekaru akwai saurayi da ta shi ɗan nan yana nan har yanzu bai fita ba kuma wannan ɗabi'a ce ta duk mutumin da yake zaman furfuku abu na farko da ya dame shi a rayuwarsa ba da shi ne fita duk wanda yake kurkuku ba da wanda Allah ya masa ima sosai na akwai wanda Allah sauran ta ya musu ima wani yana mai yana rubuce rubuce abinsa baya kan lokaci ya fita da yana son yanzu ya kammala aikinsa wani ya sa ƙur'ani yana haddacewa yana ganin ba zai fita ba zai haddace da ƙur'ani akwai irin suna na da yana ganin iya fito gari ki bai da lokaci yana daga cikin amfani prison ba guda ɗaya wallahi wallahi amfani yana daga cikin amfani prison yanzu bayan fitowa ta bayan fitowar mu da zan ce akwai da yawa wanda suka fito suke cin kai wallahi akwai abu kaza ai ai da za a yarda a mai da shi ya yi wata biyu ma kawai shi ya kammala abu kaza wallahi dan zai dai to yana daga cikin amfanin prison amfani masu na da yawa na farko za ka rajayu da za ka sai shi da kyau wallahi ba na wata duniya ce sai kaje wurin hagatan in ka zo mutane suna addu'a da ka zama hakuta da kiristocin kiristocin wanda bai taba zuwa coci ba za ka gani shi kullum waka tafi yana ta yi shi da alole yanzu ya zama mutum ne daga cikin musulmi kuma za ka samu wanda bai sallah wallahi da yawa bai sallah suka ma faɗa da bakin su nisan saɓa yin sallah kuma musulmi ne amma a gudun bai da wani aiki dole shi ya sallah ke yana magani ba wanda zai fitar da shi sai Allah to kun bai bai sallah ba ba zai fita ba وقال الذي ظن أنه ناج inda اذكرني عند ربك كتنا mai gida قلت سوى إله kuma duk mutum da yake gudun tunanin sa kenan abin da yake nema na farko ke sa wani zaka ga ana da aika a ji a wani da Allah gida na gurin kaza a tayar a ji a samu alƙali kasan da yake Ibrahim ya yau a sami. a ji a samu alƙali kaza kotu kaza eh a samu lauya a samu prosecutor wala idan aka haɗa ka da wannan abin wato akwai wasu muzurai guda uku masu ci ba da su dana duk mutumin da ya haɗa ka da gwamnati ya haɗa ka da su da su ya haɗa ka musamman a Najeriya sai kuɗin da kan mallaka ya kare baki ɗaya kana wurin mafi mutane da yawa suna gurin sun fiyar da gidajensu wani ya fiyar da gidansa wani ya fiyar da motarsa wani ya fiyar da kaza duka don me don aji a baiwa lauya lauya lauya da zai je kotu ya tsaya maka duk wani zuwa da zai yi sai ka biya shi kuma ba ba karamin kuɗi ba tun da kai kana koya a gurin sai ya yanke masa abin da ya fi karfin ka kuma dole sai ka ba shi baka ba babu ba ne prosecutor da ya kai ka wani duk yadda lauyan ka ya kai ga jayayya iya jayayya da sauransu wallahi idan prosecutor ya firge babu yadda za a ci sai an lallaba shi sai an ji an sayar da gida ko mota a yi wani abu an cewa prosecutor to shi kira zai ga ya zo kofi yana shi an ka shi a bayi da laifi prosecutor da da kanshi ba wanda ya ce wannan ya yi laifi ya kamata a kashe shi to ba ka gari zai zo ya tsaya wanda bai laifi ba idan ka ga prosecutor zai zo yana wannan to an gama da shi a baya shi kuma alkalin alkali <coughs> dama da daddare ake ganin su astagfirullah bari ku shiga bari tasiri yace uzkurni inda rabbi ka tuna da ni wajen mai gidanka idan ka je ka tuna mishi ina nan fa har yanzu a nan ne wasu malaman tasiri suke cewa annabi yusuf alaihi salat duk ƙoƙarinsa da haƙurinsa da juriyarsa ya ɗan faɗi a nan an gane ko ya yi mai ya ɗan faɗi a nan shi da Allah ya ce an sahu shaifanu zikra rabbihi sai Allah ya martar da shi ya tuna da mahalicinsa ko da yake na akwai fasara ne fa an sa hu wannan lamirin hu yana koma gawa eh ɗaya da, wasu malaman sun ce yana koma ga ɗan aika wanda aka ba shi sako idan ya je wajen mai gidansa ya tunatar da shi annabi yusuf a aiki sara fa an sa hu shi wannan mutumin da ya fita sai shaidan ya mantar da shi ya tunawa mutumin ta annabi yusuf alaihi salam ne ta zaman kurkuku a wajen shekara ba kuma yawancin malaman tafsiri sun fi karfafa wannan ra'ayi domin cin aya ta gaba tana cewa wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana udabbirukum bi ta'wilihi sa'urin Allah ya ce wa dhakara ba'da ummatin ay tadhakkara bi wa'dihi ma'a yusufa ba'da mudhi min al-zaman wato ma'ana bayan ya fita sai ya zo ya tuno daga baban ya manta da annabi su alaihi salam ya ba shi sako sai ya zo ya tuna bayan wani lokaci mai tsawo cewa akwai annabi yusuf ce ku tura ne gare shi na tambayo muku fassarar mafarki ɗaya fassara kuma tana cewa wannan lamirin yana komawa ga annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya ce da ɗan aikan nan kurni ne an zarafi ka tunatar da ainihin mai gidanka ya san da zama na a kurkuku don ya fi da fa an samu shaitan sai shaitan ya mantar da annabi yusuf zikra rabbihi ya tunanin mahalicin sai koma gari shi ya roƙe shi sai yake neman agaji daga gudun wa daga gudun karki an fahimta ko to ne suka ce bala bi sa fisidini bi ba'atini sai Allah ya mai hukuma da wannan kuskure da yayi sai ya dade sosai a kurkuku har sai da ya koma ga Allah kuma babu shakka zaman kurkuku yana daga cikin babban amfaninsa ya sa kalan kayu kalatayu ka wa Allah ka ɗaya bai ƙauna daga duk wani halitta daga duniya cewar ba wanda ya isa ya makauna ya Allah shi kuma Allah yana son yi wannan an gane ko Allah yana son yin mutum ya san cewa babu mai iya masa sai Allah saboda haka kowa ka gaishe masu yankari na shigar gina gina da Allah ba ka gane ku? misali lokacin da Allah ya rubuta sarki kawo mana wannan jaraba Allah ya saka alkhairi kusan da ya cewa duk wani musulmi da Nigeria sawa'un yana da suni ko yana wani guri yana da labarin wannan sai addu'a da yawa sun yi addu'a sun damu su shiga ta jami'a Ba na fito da labari akwai wani wa Allah ba nan ba da muka rumfar harbe shi na fito da je wata ba sai muka yi kila da shi ina tafiya yana tafiya yana kallo na sama sama haka bai sani ba dan dama bai sani ba kamar zai wuce ke tsaye da ni sai wa Allah ta da Allah sai tsaya kai da malam da bibi ne ce eh ni sai malam da bibi shi ba alhamdulillah wallahi malam ina son gaba ka gaskiya sai ni da matata ba ma bacci da dare haka muke kwana muna kuka muna addu'a ne mishi addu'a ne Allah ya saka da ire idan su kuma babu iyaka to me ya faru da yawa daga cikin masu kauna sun je suna kokarin ya za a yi ta wanzu ba suna ganin ba zai wata ba wani yana gudun ba zai shekara ba da irin yunkuri da aiki duk wasu manyan malamai da ka sani na kasar nan wallahi sun yawo haka da aka yi kungiyar malamai sun tashi sun tafi wajen wannan shugaban kasa sun tafi wajen wannan mataimakin shugaban kasa ana kai amma duk da aka sun yayin wani abu kai ƙarshen karewa ba ta daya sarkin musulmi so biyu yana zuwa abuja mai wannan abin kawai daga sokoto akwai lokacin da ya ba da garanti cewar ai wanda ya wannan abu kusan wanda yake da lamarin mabaki shi da abokin sa insha Allah zuwa abuja za su tattauna da shi lamar ya kai da yanzu aka yi magana aka ce wannan abu ya fi karfin mu ai ba za mu iya ba haka ya kuma ya sake dawowa ya buga ya buga ya kokari aka ce ba za a iya ba dole ka koma ga Allah ba Eh? to ne ƙarshe wanda ya fari ba shi ɗaya watsu da kowa a duniyar da akwai abokin wanda ke kaduna mana tukur allah ya kare mana shi kun san shi a yi mai almanar tare muka yi karatu da shi tare muka fito ya sani da kyau to lokacin ma shugaban kasa ne yanzu mutumin sare sosai a masallacin da ke sala zai tashi ne tsaye haka tafi bila ya je zauna tare shi da kan shi yanzu ya same ya ce malam shi kenan an gama kuma insha Allah bayan na share wajen shekara biyu da wani abu Ya ce ranar juba nan da ya wuce ina tare da shi a ofis ɗinsa na tuna masa ce a ah, wannan wannan bawa Allah ai an ga masa da Allah ya manta ni ba ni ya ciro takarda addu'a sa yace me sunansa ba ya ɗauki cikakken sunana ya rubuta ya ce sati mai zuwa zai fita in ji shugaban kasa ba ne ya ce sati mai zuwa don zai fita wallahi sallahi ba wannan sai da na zauna shi abinan wata takwas aka zo aka banta da wannan ba ta ɗaya kaman ba a yi ba a guri na sai zama da wuce shugaban kasa duka ba su da amfani cewa kuma wallahi lokacin da na fito duk da cewa akwai yan uwa da suka yi kurdi yawa amma wallahi Allah ne ya shirya na zo ne rashin lafiya bai tsanani sosai wanda babu ma wanda zai zai iya zata cewa a lokacin da ya fitowa da biyar wannan aka ga asibiti aka bada da wata takarda ana zuwa kudu alƙali ya tsoron sa yace a a je a nemo abin nan a zuwa a nemi beli to nan hanyar aka yi kuma da kuma ba hannun kowa ciki da saboda haka idan kana gurin guri ne wanda za ka san Allah da kyau وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين